أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين ɗan uwa masu daraja masu bibiyan wannan channel mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkamu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri mai albarka a wannan channel taku mai albarka ta alwahada african tv channel da muke kawo bayanai da shirye-shirye da suka shafi magungunan gargajiya addu'o'i mujarrabai ilimtarwa game da faɗakarwa bidiyon mu na yau yana da matukan amfani za mu tattauna ne akan wannan matsala ta sanyin kashi sanyin kashi wanda mafi yawanci ya fi kama wato mutanen da shekarunsa ya jaya suka kai irin shekaru 45 50 60 zuwa sama za mu ga sau da yawa suna fama da wannan cututtuka na sanyin kashi duk da cewa har ƙananan yara sanyin kashi na kamun su da ma matasa duk suna fama da irin wannan lalura amma dai idan mutum ya kai waɗannan shekarun ya fi yawa sayin kashi wanda ake kira osteoporosis da turanci cuta ce da musamman an yi bincike a magungunanmu na gida magungunan gargajiya akwai magunguna da dama da idan ana amfani da su za a samu lafiya daga wannan cuta suna taimakawa su rage raɗaɗin wannan cuta kuma waɗanda suke fama da wannan rashin lafiya za su samu lafiya da izinin allah subhanahu wa ta'ala masu fama da sanyin kashi akwai magunguna da daman gaske dangane da wannan lalura ta sanyin kashi wanda za mu iya ba mutane shawara su yi amfani da shi da izinin allah inda suka yi amfani shi za su samu lafiya dangane da cututtuka da suke da alaƙa da wato sanyin kashi osteoporosis kenan da turanci idan suna amfani da wa'annan magungunan za mu faɗi kaɗan daga ciki wata ran kuma in kuna bibiyan mu za mu yi ta kawo muku magungunan wannan lalura da. a da farko ana amfani da wato hulba 'ya'yan hulba 'ya'yan hulba da turanci ana ce mai fenogreek shi wannan fenogreek din idan ana tafasa cikin ruwan zafi a tace a sha da safe da yamma yana maganin sanyin kashi akalla za a iya shan shi tsawon sati biyu sati uku ana sha za a samu sauƙi da sanyin kashi saboda yana da wato abubuwa da suke taimaka ma kashi yana da calcium sannan yana da sauran wato medical properties da suke inganta lafiyar dan adam a ga wa'inda wato saboda sanyin kashi sai wani gabansu ya kumbura ko kafafuwa ya kumbura ko gwiwa ya kumbura ko joint ɗinsu ya eh, kumbura ko hannuwa ya kumbura ko fuska ya kumbura idan ana dafa kuluba ana sha shi ma yana saukar da kumburi ga waɗanda suke fama da sanyin kashi da idan suka yi amfani da shi shi ma yana taimakawa mai sanyin kashi shine wato green tea green tea kowa ya san green tea banda maganin da yake ma cholesterol da yake korewa ga waɗanda suke da jiki sosai to shi ma yana da wato wasu sinadarai da suke taimaka ma kashi daga ciki har da wato vitamin k da vitamin c da dai sauran abubuwan da yake taimaka wato kashi ya samu lafiya shi ma idan ana shan green tea kullum yana taimaka ma waɗanda suke fama da sanyin kashi su samu lafiya kuma raɗaɗin da ciwon kashi ɗin ya ragu ƙashinsu ya ƙara ƙarfi musamman matan da suka fara kai shekaru na daina ganin al'ada wato matan da suka fara daina ganin al'adar su koma ba su ganin kwata-kwata a misali mafi yawanci za ga mata da sun kai shekara 45 ko 50 sai al'adar su ya dauki to ire-iren su wani lokaci yakan biyo da ciwon sanyin kashi ciwon baya riƙewan gabbai to idan ana shan green yana taimaka ma kashi ya ƙara ma kashi ƙarfi wanda hakan zai taimaka a samu lafiya daga wato ciwon sanyin kashi shi wannan green tea din yana da medical properties da yawa yana da magunguna da suke inganta lafiya da yawan gaske saboda haka a idan wato ana shan shi nan gaba za mu yi bidiyo akan magungunan da shi wannan green tea yake yake yake yi ma adam saboda yana magunguna da yawa fama da sanyin kashi ya kamata ya amfani da shi shine soya beans soya bean wato wannan waken suya kenan da hausa soya beans idan ana shan shi shi ma yana da calcium sauce ne na calcium wanda shi wannan calcium yana taimaka ma kashi yana da kuma wasu sinadarai da suke inganta lafiya yana da amfani daga ciki yana magance matsalar sleep disorder mutumin da bai samun bacci da kyau yana manajin din hypertension masu fama da ciwon hawan jini idan suna shan soya soyabin yana da sinadarai da ke manajin din hypertension ya daidaita jinin dan adam wayanda suka daina ganin wato al'adansu mata kenan suka daina ganin jinin al'ada shi ma zai taimaka musu wajen cututtuka da yake wato da ciwon gabbai da eh, sanyi da eh, wato rashin karfin wato ƙashin mutum da sauransu idan ana shan soya beans yana taimakawa a samu lafiya soya beans shine waken suya yana da sinadarai masu yawan gaske saboda haka masu ciwon sanyin kashi su rika shan soya beans zai taimaka ma kashinsu kuma zai taimaka masu wajen magance matsalan sanyin kashi sai abu na gaba wanda shi ma magani ne na sanyin kashi shine akwai parsley parsley shine ake kira wato bakadunas da larabci za a iya samun shi wajen masu sai da kayan ruwa wato masu sai da irin su alehu irin su karas irin su kabeji da sauransu in ka je ka ce a waka bakadunas ko fasale shi ma yana magance matsalan wato sanyin kashi in ana dafawa ana sha deficiency na vitamin k yana kaiwa kashi ya goce ko ya samu eh, fracture na kashi ko a samu ciwon sanyin kashi saboda kashi wannan fasile yana dauke da vitamin k saboda haka zai taimaka ma masu ciwon sanyin kashi sai a ƙarshe a nemi man habbatar sauda da man garlic a rika shafa wuraren da yake ciwo shi ma yana maganin ciwon baya ciwon duk inda kashin ka yake ciwo in ana shafawa amma fa sai an dauki kwana biyu kafin a fara ganin biyan bukata na san ko satin da ya gabata wani ya kira ni na masa bayani Ciwon daji magungunan na da yawa na sanyin kashi sai dai ku ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu zamu rika zakulowa muna gaya muku wayanda suke neman karin bayani suna iya mana tambaya kai tsaye amma kar ka zo ka ce kana tambayar mu mu gaya ma magani a'a amma in kana son haɗaɗɗen maganin mu kana iya tambaya ko mun yi magana baka gane ba kana iya tambaya akan wannan abin da muka faɗa ba mu gane ba amma in magani kake so a faɗa ma daban ka bibi bidiyo mu mafi yawanci duk magunguna mun faɗa insha Allah ko in kana bibiye da mu za mu abin za mu sanar da kai da wayannan kalmomi nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko zama lafiya